رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأن هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدم كسابا أتيك بدا كراتم من التفسير ko karatun na eh karatun na a cikin wannan littafi na matnur risala wanda fadilatu sheik abu muhammad abdullah bunu abi zaid alƙirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala littafin da yake bayani dangane da ilimin furu'a bisa mashabar al'imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala kuma idan ba manta ba muna ɓangaren da yake bayani akan abin da ya kafi matsaloli na aure da zamantakewan aure a yau za mu taki daga darasi na arba'in da shida inda mala yake bayanin cewa wato raddul mar'a ana mayar da mace idan aka aure ta aka samu minal jununi tana da hauka mace an aure ta aka samu tana da hauka to ana iya mayar da ita ana iya mayar da ita idan mijin ya ce zai zauna da ita haka ya nema mata magani babu matsala sai dai da abin da ya kamata tun farko waliyanta su yi bayanin cewa tana da ciwon hauka sun ga zauna lafiya idan mutum ya ce yana so haka shi kenan kamar yadda yake kima idan an zo a ce yana da ciwon hauka don za ka samu wani yana da ciwon hauka sai a dauki aure kawai a baki gara tun da wuri a ce yana da matsala saboda idan cuta ce za a iya neman magani amma in ya ci ya kagaba ma kansa to yana da wahalar shani ya sa karka yadda wajen ba da aure ko karɓan aure rana tsaka a cusa ka kai kuma kana wani gyara babban riganka don ba a yi sa'a ba za a yi kitso a kan kwarkwata sai an ja ce yaran kirki ne ka ce yaran kirki ne daga nan yana kyaye don wani za a ga yake sumul-sumul amma wato in dare ya yi dare ko duhu ya yi duhu wato ɗan kwanawa ne to kuma da daddare ne zai zauna tare da matar yana iya kan abin da zai kaya zo ta jibganta da duka a zo ana ce yaya yaya haka ya faru kai baka san yana kan kodin ba ko yana kan wani wiwi na zamani shi yasa in ka zo za ka ma ba da da an takura ka abin ya zamo takuri ka ce to ni dai abin da na sani malam ya haya dai ina ganin sa wajen karatu sauran abin da yake gefe ban sani ba don gara ka yi bayani wa shaidun ai dalilin da ya sa ake ba da lafiya ake ce ka yi bayani kenan saboda duk abin da ka faɗa kaman ka yi shaida ne har a gaban Allah farai da gaske ka ce ni dai abin da na sani gaskiya yana da natsuwa yana da hankali ba mu san ki da shaye-shaye ba sannan ba mu san ki da neman mata ba sannan kuma ba mu san da ciwa-ciwa ba ba a taba kai karansa ma kotu ko kuma gaban 'yan sanda ba duk wanda zai ba da auren 'yan sama wani yana son ya ji wannan bayani amma kaga kasan saudiya sai ce kullum kamsu salawat din nan da shi muke sallah yana iyaka kokarinsa sai dai mu anan aka ce kamsu salawat din nan duk da shi muke to aikin me yake yi eh don gara a ce magariba da yi shayi muna yi da shi amma yakan wuni a wani wuri to sai ya ji a binciko inda yake wuni kwarai da gaske musamman ma zamani irin na yanzu akwai abubuwa da dama waɗanda suke buya dole sai yayin dogon bincike alayi halin duk lokacin da aka samu matsala a jikin mace ko namiji a nan ya ambaci mace ce kawai amma ko namiji ne aka same shi da hauka inda waliyan ba su yadda ba to dole ya bata wurin saboda babban ginshiki ne ba wai ya shafi macece kawai ba haka ma ciwon kuturta ya ambata gaba gaba mai yace wal juzami da ciwon kuturta ko shine yankewan wani bangare saboda tsaban ciwon kuturta walbara ko kuma ciwon kuraje akwai miki shi wannan bai gundule ba sannan wada ilfardi da rashin lafiya na al'auran mace saboda haka wannan na ƙarshe shi ne kawai ya shafe ta amma duk sauran ana iya samun namiji kamar yadda za a samu mace da kishi yasa cikin waɗannan abubuwa guda hudu suna tarayya amma na biyar suna bambanta sai dai shi kuma da nasa daban shi ne wanda zai ambata mana gaba to wannan dalilin da ya sake bincike na lafiya ke nan, to a yanzu ma ana ce ina yana da HIV ko bai da shi sai an kawo wannan takarda ka'ida ma yanzu an ce duk auren da za a yi babu wannan takarda kada a yi sai dai idan su waliye sun yi ittifaki sun yadda ko kuma sun taso daga wani wuri to sai a yi yarjejeniya za a daura auren amma in an kawo takarda ya tabbata yana da HIV to aure ya lalace to shikenan tunda ya riga an daura kuma aure ya zo ya lalace ya tabbata yana da HIV din aure ya lalace to ta ci rabin sadaki illa an yakuna wa yaqu allazi bi yadihi uqdatun nikah wannan mun karanta a can baya ina fata an gane to shi yasa ma waɗansu ke ce kar ma a daura don idan ba a daura ba to ba a wani bangaren kudinsa ba ya fi sauki saboda haka wannan bincike yana da kyau sai kuma abin da ya shafi nau'i na matsayin jinin mutum saboda akwai jinin da yake idan ya hadu akwai matsala ina jin kaman as da as ne ko ko ss da ss eh, kaman sun fi matsala wannan ya gwada za a haifi 'ya'yan da za a yi talawainiya da su saboda haka tun da binciken ilimi ya ba da dama ana gano wannan to idan har aka gano to a haƙura da wurin, don ba haka ba wallahi wata ranar za a nemi mijin a rasa ki don zai ji da ci yadda iyalansa ne ko zai ji da maganan magani ko a kasashen larabawa magunguna yana daga cin abin da yake haukata mazaje in allah ya jarabe ka da irin wannan ɗawainiya saboda yanzu yanzu za a zuwa ce zazzabi da mura ne da menene aka je dogon bincike sai an ci dubu hudu dubu hudun nan masara mudu na eh, amma zazzabi da mura kawai za a zo a danna maka allurai a baka magunguna kuma wani abin mamaki sai ka kwana uku bai warke ba kuma an ci dubu hudu don kana da iyalai da yawa sai bayan ka yi sai amarya ita ma sai ta kwanta dubu hudu bayan ka yi sai uwar gida ita ma ta kwanta ce ita kan tun da kashinta ya dubu biyar in an kwana biyu sai a samu wani yaro shi ma a gidansa ya kwanta a ce tun da yaro ne ka ji jiki dubu uku da ɗari biyar don an kwana biyu za a neme ka sai kan yi ka za a same ka tun gudu za ka yi to shi yasa tun farko abin da ya shafi rashin lafiya wanda yake da tsanani to a bayyana amma idan mutum an faɗa masa ya ce shi ya yarda tana da hiv ta ce ni na yarda yana da hiv ta ce ni na yarda a shi kenan sai a zo a yi bayani a masallaci me yi wa laran malu kuma shi ne ke duba mana abu zai zai ce a a ni fa na ga akwai matsala sai su ce eh mu mun yadda a rufe shi kawai a tafiya haka eh akwai fa matsala su ce eh alaran ma mun yadda suke nan me HIV da wanda babu HIV sai a hada su da sun yadda ai ba lalle ne a dauka ba yana kaddara ce sai Allah ya to don haka wato raddul mar'atu ana mayar da mace min aljunuli saboda hauka wal juzami da ciwon ruwan zafi wal barasi da kuturta wa da'il far da kuma ainihin cuta na al'auranta saboda ya danganta iri daban-daban saboda haka in aka yi maka aure da irin wannan ba a maka bayani ba to akwai matsala akwai garar an baka abu a dunkule haka kai ma kana da matsalan kamata a yi bayani kada ba da abu a dunkule fa'in da labi ha walam alam idan ya yi dukuli da ita bai san da matsalan ba wadda ha to sai ba da sadakin ta tun tunda already har ya sadu da ita wa raja'a bihi wa ala abiha sai dawo ya zai ubanta ce kuma ya biya sun an yaudare shi da shi sa malamai suka ce haka kai ma in aka yi yaudara to akwai abinda za ka ya tafi a fayu kenan kwarai da gaske ya tafi a fayu saboda haka yana da kyau da Allah ya rinka fitowa fili ana tantance abu ba wai lalle sai an zo gaban jama'a an bayyana komai ba idan su ya so suka zauna dama yana dauke-dauke gaskiya zo a hangon kowa san yana dauke-dauke amma ya tuba saboda an yi alkawari da shi za a yi masa aure ba zai sake dauke-dauke ba kuma ya yi alkawari kuma an yi wata uku tur ba kawo karan ya ya dauke wani abu ba muna ganin kamar damar rashin aure ne yake sake dauke-dauke Eh. to don gara yi bayanin irin wannan baya da za ya ce bayan an yawure kuma matsaloli sai ta fitowa iri daban-daban gaskiya akwai yaudara a ciki kuma duk abin da yake akwai yaudara a ciki ba za a kare lafiya ba eh. Na, wa kazalika in a akuha haka ma idan dan uwanta ne ya aurar da ita ya rufe ya yi shiru to ta ci sadaki zai biya wa in zawwajaha waliyun idan wani wali ne aurar da ita laysa bi qaribil wanda yake shi ba kusa yake ba falake alaihi to babu komai ana zuwa masallaci sai aka ce ah, a ce Allah ya ta malam bismillah dama ai mu ba san za mu same ka nan ba a karama kai ne auren sai ka auren aka samu matsala to fa kai za a fara tinkara a ni ban sani ba wallahi a masallaci suka ce mun bayar na baya to babu ruwanka da yan kaje ka ji su sai ka zami amma kuma in an je gaban alkali wajen ba da bayani kullum sai an nemo ka da akwai da gaske kullum sai an nemo ka in abin ma ya ɓace har rantsuwa za a sa ka ce wallahi tallahi ban sani ba ni dai a wajen suka bani to shi yasa tun da wuri gara a yi dogon bincike wala ya kunu laha illa rubu dinar to ba abin da za a bata sai dai rubu dinar wanda take da matsala rubu dinar ga masabar malikiya mafi karancin sadaki kenan a yanzu kuma naira dubu ashirin da biyar ko naira dubu talatin shi da rubu dinar ko eh, naira dubu ashirin da biyar ashirin da bakwai talatin wani lokaci kan yi sama ya kasa amma waɗansu masabobi ba su la'akari da wannan suna ganin duk abin da aka dauko ana iya bayarwa a matsayin wato sadaki sai dai ga musabar malikiya kullum suna jaddadawa rubu dinar din nan saboda mace tana da kima to mu a yanzu rubu dinar ma ba wani kudi bane yara 25 ko 30 ai ba wani kudi mai yawa bane yayi ba wani kudi mai yawa bane tunda da kadan yabi kudin buhun masara da kadan kuma ana nika shi shikenan motsewa zai yi wannan kenan kuma za ta sai zani dubu talatin zannuwa nawa za ta saya gudana masu kyau kenan na dubu takwas takwas ko na dubu goma goma to ka sama na dubu takwas takwas guda uku su kuma tailoli din yadda suke cuwacuwa wa mata wa maza ba sa wannan cuwacuwar tailoli ba amma Allah ya gafarta musu din yadda suke murkusa mata su kuma su zo su murkusa mazajen su eh kai namiji yanzu suka faɗa ba kudin ninki zaka ce ka fasa kana zuwa wajen wani dama yana Allah Allah yana neman na tafa ne ko gaje gaje zai maka kasa in ga mutum yana jira sai ya yi tsari ya yi abin nan to ya koshi ne amma ba koshe yake ba ka duba ka gani hulansa da bari gansa daban ban je ku yi kalle-kalle ba Allah ya kyauta to anan sai a bada rubu dinar wa yu'akkaru al-mu'taradu sana shi kuma wanda bai iya saduwa da mace aka yi aure ya keke ba zai iya saduwa da mace ba a ba shi shekara guda ya nemi magani saboda shekara guda akwai yanayi har guda hudu ana kyauta zaton idan aka nemi magani za a samu wani canji bayin watsiya idan ya sadu da ita shi kenan wa illa furrika bainahuma in sha'a in ba haka ba sai ya raba tsakaninsu amma in ta ga dama in wata za ta yi ta tunda yana da wannan matsala ne zan haƙura mu zauna tare da ke sai dai kun ga ba maganan haihuwa nan babu maganan haihuwa ni zan zauna tare da shi haka ita neman magani shi kenan. saboda wannan bangaren haƙƙinta ne in ta ce ba ta yadda ba dole a raba auren tunda an jira shekara guda to shi yasa in za a yi abin nan din to sai in baka da lafiya sai ka ce baka da lafiya ba ana ce maka sai ka aure ka ce ni ba ku banni ni na san matsalata da eh, ku banni ni na san matsalata to ka gan baka da lafiya sai ka je ka bayyana ko da ba inda kake ba za ka iya tafiya wani waje saboda waɗansu suna da waɗansu cututtuka ba sa son mutanen da suke tare da su su sani to duniya tana da fadi inna ardallahi wasi'a kasan Allah tana da yawa saboda haka in ka je ka yi sa'a ka yi dace to za ka faɗi wanda za ka faɗa masa kuma ya baka magani ka warke in ka je ka haɗu da mai atsarar bakur <laughs> Allah ya gyauta wannan kenan don haka duk matsalolin da ake samu ta bangaren mace ko namiji a yi kokari a warware tun da wuri to sai wata matsala wal mafqudu mutumin da aka neme ki aka rasa an ce a zamanin sayyidina Umar ne wani aka neme ki aka rasa shekara da shekaru ashe aljanu ne suka dauke shi eh ashe aljanu ne suka dauke shi sai dai duk wanda ya tafi duniyan aljanu idan ya dawo to zamansa a duniyan mutane ba zai tafi daidai wa daida ba kwarai da gaske ai kamar mutumin da yake da aljannu ne yake ta'ammuli da su akwai waɗansu abubuwa da dama wanda za ka ga ya bambanta da sauran normal mutane saboda psychologically dole sai sun taba kwakwalwar mutum saboda akwai abin da yake wato ya fi ƙarfin tunaninsa da hankalinsa ai kama wanda zai ce maka yana ganin aljanu ne to in yana ganin aljanu to ka lura a 24 hours za ga yana yin waɗansu abubuwa wanda ya fita daga tsarin al'adun mutane ta idan babu cutarwa babu laifi kai mu'amala da aljani amma ba zai ɗauko maka kuɗi ka karba ba tunda zai iya zuwa banki ya je ya ɗauko kuɗin ya kawo maka a zo ana ta rikici a sa wanda yake in caji na abin shi zai biya sai kuma ka karbi sabi ko sabin kudi ne dun mun zauna da mutumin da yake shi yin tsohon kudi ne ka baki tsohon kudi komi yawan tsohon kudin ka baki zai ce maka zuwa wani lokaci aljanunsa sai su kawo masa sabin kudin sabin kudin na waye ai abinda za mu ɗauka canzawa suka yi to me yasa suka canza nasu ne in kudaden aljanu ne dai ba zai kasu ba ya za irin masu karambani wani yana cewa wai aka rama makallahu. ya ce wai yanzu mutum zai iya auren aljana sai ya ce yin an samu waliyinta yake na za a yi abin nan in sai allah ya ki basirar ya ba da amsa da wurin an samu waliyinta a inda aljana ce ga waliyinta aljani inda za su yi magana da waliyinka ko da kai ba shi kenan ba <laughs> Allah ya kyauta ga wani mutumi ya bata bat aka yi ta neman sa aka rasa ki gaba da aka sai sahabbai suka yanke a ba da shekara hudu duk wanda ya bata a bada shekara hudu ana dogon bincike idan shekaru hudu cun suka cika ba a same shi ba to a yi umarni wa matarsa ta yi idan ta kaba kun ga mataki na biyu kenan in ta yi idan ta gaba tana gamawa to tana iya aurenta amma dukiyarsa ba za a raba ba sai idan sa'o'insa duk sun mutu sun bar duniya a kwarai da gaske saboda haka sai a duba dama lokacin da aka zo aka ya kai shekara 65 da ya yi ta ya karbi kudin garatutinsa sai ya bata bat aka yi ta nemansa ya kara hudu yi kenan kun ga zuwa shekara saba'in ai kun ga wannan shekara saba'in an duba an samu duk waɗanda suka yi ritaya tare sun tafi sai wasu yan tsiraru kawai to sai a raba gadonsa kaddara a ce duk an yi waɗannan abubuwa sai kulli ya kullo duk wanda ya karbi gado ya murkusa ta sha to inda za a yi rigima matar malamai da yawa sun tafi akan cewa tun da an bi wancan ka'ida to gaskiya mijinta na biyu shi yake da haƙƙi wasu kuma suka ce a'a ai an yi abu ne bisa kaman kiyasi ba wai ana da tabbaci ɗari bisa ɗari ba ne saboda haka automatically tun da mijinta ya dawo za ta koma gidan mijinta na farko to an samu 'ya'ya a auren da ta yi da miji na biyu fa shari'a ta ce duk ta da su shi yasa irin wannan ba a son a yi abu a boye a yi shi a fili domin kowa ya sani kuma a yanzu mutum zai yi shiga duniya shekara hudu a bincika ba za a ji ina yake ba kuma sai ka samu yana kusa to ba yadda aka yi a tsarin wannan shari'ar abin da za a bi kenan sai dai duk waɗannan bayanan ana gina shi ne a bisa mace in ta kai kara idan mace bata kai kara ba ta ce ita za ta yi hakuri har zuwa lokacin da mijinta zai dawo saboda mai yiwa akwai 'ya'ya da yawa ko akwai waɗansu abubuwan da ya bari kaga saɓani wanda ya karbi garatutinsa ya zulle a ba da wani yake ya gudu da kudin garatutinsa ga gani ya gudu da kuɗi mai yawa ya bata cikin yunwa da abin da ta wannan kai shekara hudu to amma an akwai wani abu wanda za ta iya haƙura mace ta ce za ta haƙura to ko da shekara goma ne tana nan su kuma yana nan kun ga tsarin musulunci kenan ina fata an gani shi yasa malai yace wal wanda aka neme shi aka rasa يضرب lahu ajalu arba'u سنين za a yanka masa shekara hudu min yawmi tarfa uzali a ranar da ta kai kara daga ranar za a fara lissafi ba za a ce za ta ce ai mun shekara biyu ba mu ji labarinsa ba tunda sun shekara biyu ba su ji labari ba ba za a dauko daga shekaru biyu ba me yasa tuntunin ba ta kawo labarin ba daga ranar da ta kai kara ran da ta kai magana to a ranar ne za a fara lissafi shekara hudu wayan hil kashfu'an a cikin shekaru hudu za a gama bincike za a yi bincike sosai a kansa sun matataddu ka idda mayyit sannan ta yi idda kamar iddan mutuwa watanni hudu da kwanaki goma sun mata matatazawwaju sha'ad sannan sai ta yi aure in ta ga dama don a lokacin ta samu yanci wala kuma maluhu sai dai ba za a gaji dukiyarsa ba hatta ya fiye alaihi min zamani ma la ya'ishu ila mithli sai ya kai zamanin da yake kyauta zaton baya da rai a yanzu ka duk sa'o'insa su riga sun tafi gaba to sai a raba gadonsa sai kuma ya kawo mana wata magana kusan da yake wancan lokaci su suna rubutu da kani. Eh, Ya ce wala tuktabul mar'atu fi iddatiha yana da jaddadawa ba a neman auren mace cikin iddanta iddan nan ko na saki ne ko na mutuwa ne a batta sai ta gama kankat balle saki ɗaya ko saki biyu ya za tun mutumin da ya sake matarsa sake ɗaya ko sake biyu shike na yadda ya karke ka kaje neman ta bata kammala idda ba to in ya fasa kanka kai ka jawo ɓarai da gaske kai ka jawo ba ce maka je amma sake uku in ya fasa kanka akwai kisasi ya samu aka ce sake uku ba za ta zauna a gidan ba kuma tana cikin idda ba ce ka fito fili ba tun da Allah ya ce fi ma arratum bihi min khitbatin nisa cikin abin da kai ruwaye mai kamar wanka to zai ka faɗi kalma mai kyau dama akwai sabon ɗaki da na gina ina jira babu wani dogon bayani da kama hanya ka tafi to kaga idan tana da ra'ayi ita kuma in tana da hankali ya kamata ta fara bincike don wani ustazun da kamata yake yi to ba kana zaune a cikin masallaci a gaba kana kishin gida a gabas da masallaci ka ce za ba ka aure kuma kana dukan mata ba ba za ba ka ba duk ustazancinka ba za ba ka ba inda na kalla ba nan da ke nufi wannan kenan wala ba sa bi taridi amma babu laifi a yi jirwaye mai kamar wanka bil kaulil maro da magana mai kyau sai dai ba a fitowa fili nan ma an kaɗan gidda ya magana shi kenan kamar yadda kwanakin baya muka yi bayani ka yi kyautan da ba don Allah ba Eh, in kai kyautan da ba don Allah ba to wannan ma za a dan fahimci an sake ta sake uku ko kuma tana cikin takaba nan kawai sai ka sayo buhunan semovita guda biyar haka ka kai wanda tun da ka yi aure a gidanka ba taba cin semovita ba amma ita kuma ka kai mata hmm. ko lokacin sallah kace gashi a ba gara gonan ku yi lahiya ne eh, gara gonan ku yi lahiya ha lokacin da mijinta yake nan baya lahiya kuma kai baka dauka ka bashi ba to akwai kyaututtukan da suke gwada cewa akwai wani abu bayan wannan eh. wa man nakaha bikran duk wanda ya aure budurwa falahu an yuqima indaha to sai ya zauna a wajenta sab'an kwana bakwai kana tare da matarka guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku ba sai ka auro budurwa to ka zauna kwana bakwai dole sa'iri ni sa'ihi amma da sauran matansa me yasa aka ce kwana bakwai domin saboda budurwa wawu ya ce a cikin kwana bakwai ne za ku saba kwana uku ba za ku saba ba amma in ba zauna ce kwana uku <laughs> wata ayya kaga waɗansu sun fada cikin sun gani kenan eh. saboda ya kaga yin budurwa ce tana dan tsoro-tsoro hakan nan kana dan lallabinta kana dan ba ta haƙuri mai yiwa tana ganin ka ta fashe da kuka ka zo kana ta ba ta haƙuri hakan nan daman ka sayo da daddare za ka dan sayo abin nan dan tsirenka haka da dan koyi eh. ba mamaki ma sai bayan ka shigo ta ce ita bata ci abinci ba tuntunin wallahi tana jin tsoro ka koma ka ce a hada indomi ko kuma kai ka cire babbar riga da hula ka hala mata indomi indomi dama akwai kwai wanda aka abin nan kenan. ko na kiwon kajin da kake a gidan ka je ka jebo ka dan fasa mata kwai ka dan jefa mata haka ita ita fa tsoro take jika mu sai kai rashinta. abincin da zafi an dauke wuta kai ta mata fifita ka fifita abinci ka fifita eh, da haka da haka ya kwana bako ya ishe ka har ku don fahimci juna amma kaga giya ba zaura kenan kwana uku rak shine wafi sayyibi salasata ayyamin ba zaura kuma kwanaki uku wata bazauran ma sai kayi kwana uku sai ta kama riganka sai ya je ba za ka fita ba ya ne ban taba yin zaura ba sun karku dauka cewa amma ne ma suna ba mu labari eh, sai sai kai kwana uku sai ta kama riganka ta ce ba za ka fita ba to ya za ka yi kana da matanka guda biyu sai ka auri zaura sai ka kwana uku a lakin da ka zo fita sai ta kama riganka ta ce ni ban yadda ba malam baban gida ya za ka yi <laughs> eh to ko duk da kasancewa baka wuri ba zaura ba to ya za ka yi eh, <laughs> eh, kaga wannan tambayan ba wanda zan yi ma ma ba ne? dukan malan jingir kana fahimtar karatun nan to idan ka yi kwanaki uku sai ta kamo riganka a karamakan lafu sai ka ce mata babu laifi zan iya fara lissafi daga ɗakinki wani kwana ɗaya ɗaya ke yi wani kwana biyu biyu yake yi wani kwana uku uku yake yi in ma sati sati kake yi yadda ka tsara gidanka ka tattauna haka za ka yi ba dole ne sai kwanaki kaza kaza ba ya danganta da yadda kai yarjejeniya ya duk kazara in ta jawo riganka sai ka ce babu damuwa damun sauran matan da kika zo kika same su yana kwana uku uku ne a su saboda haka zan kara miki uku sauran kuma zan biya su zan fara lissafi daga ɗakin ki kenan yayi sai dai akwai kalubale menene kalubale ka kwana uku a ɗakinta kace za ka fara lissafi daga ɗakinta to ka shirya ka tare a da zai tangare ka wani ɗaki don idan ba a samu mai hakuri ba wata za ta iya fito wata ce ba zauren ne ma za ka zai kana bata lokaci tun da ka kwana uku ba ya isa ba don Allah ka zo ka je wajen masu rai wanda ka daɗe da su eh, kai kuma sai a barka sai ka san yadda za ka tare fana kwarai da gaske amma dai musulunci bai ce maka haramun ne ka ƙara mata ba in ka ƙara mata to kai ka biya za ka biya sauran amma wannan ukun ba a biya kamar yadda yake yin budurwa ce aka yi bakwai ba a biya sai dai su haƙura duk gunagunin su haka za su haƙura haka Allah ya ce eh, musamman ma wanda ta shigo ta farko wanda ta shigo ta farko ita ce za ta yi ta ganin abubuwa tun da ita ce ta farko ita ce in aka mata kishiya budurwa za a kwana bakwai tana ji tana gani to yin akwai ta biyu kuma ka karo ta uku kaga already su riga sun dan saba idan ta biyu tana gunaguni ta farko za ta ce aini na riga na saba menene in ma ta ga daman tsokana za ta ce bayan kayi bakwai ka sake wani bakwai ne sai ta zage ta ce ban yadda ba to sai a tafi a haka ina ta wannan bayani kuna ta dariya mai mata dai bai san wannan ba kwarai da gaske mai mata dai bai sani ba amma kana zo kadan jaraba. jarraba mai mata ɗaya kadan yi gaba mana kadan a yi gaba to wala jima'u ko wala yajma'u bainal uktayn fi milk al fil fi al mutum ba zai ba zai taba hada yan uwa guda biyu ba wajen mallaka tunda alkur'ani ya ce wa an tajma'u bainal ne illa ma qad to kaga maganan aure ne to a wajen mallaka ma na bayi ba zai taba yiwa ba ba ce ga su uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya duka bayinka ne kuma duka kana saduwa da su ba zai yiwu ba in ka sadu da ɗaya ɗayan ba zai yiwu ba sai dai za ka haramta ta ka haɗa su lokaci guda ba zai yiwu ba idan ka auri kanwa kuka yi yan shekaru kuka haihu sai kuka bata sai ka sake ta sai ka gayyar ta uwa ɗaya uba ɗaya sai ka ce kana son a baka aure din idan sun amince kana iya aurenta bayan ka saki kanwan ko bayan ka saki yar ana yi ko bayi eh, ya halatta amma ban yi tsammanin za a yadda ba sai dai in mutuwa ne yawa in mutuwa ne ka aure yarinya sai ta rasu a hannunka don akwai kanwanta ko yar uwarta ko yarta wanda abin da za a yi ce ga wance domin musamman ma saboda ko akwai yaya kai wani lokaci ko babu yaya musamman ma idan aka ji daɗin mu'amala da kai amma an sha wahala da kai ko ka zo kana nema za su je ba za su baka ba mai yiwa ma sai su ce ai wahala ne ma ya kashe musu yansu ko ba ka bane Allah ya tsawake wa fa in a wa ta'al ukra falyuharrim alaihi farjal ula idan ya ga dama yana da mata guda wato ɗan uwa guda biyu wanda ya mallake su to zai iya saduwa da ɗayan ɗayan kuma ta haramta gare shi bai bai in koya sayar da ita au kitaba ya mata kitaba au itkin koya yanta ta wa shibhihi da makamancinsa mimma ta mu bihi abinda za ta haramta da shi wa man wafiya amatan bi milkin duk wanda ya taka wata baiwa ta hanyar mallaka lam tahilla lahu ummuha wala ibnatuha kaga tsarin musulunci kenan in dai har wannan baiwar ka ce kayi amfani da ita to hobe bai halatta kuma yanta ko kuma uwarta ba zai ta yi ba saboda haka ko da baiwa ce sai aka samu kuma yarta misali ta haifi a wani waje ita kuma ya ce ka ce bari ka auro ta ko da wannan din ta rasu ko tana da rai ka yanta ta ba zai yi ba to haka ma mahaifiyarta kamar yadda muka ambata can baya wata harumu ala aba'ihi wa abna'ihi ka taharimin nika kuma ta haramta ga iyayensa da 'ya'yayensa kamar yadda ta wajen aure yake haramta idan mutum ya auri mace idan ya auri mace to ko da ya sake ta ɗansa zai je aure ta babansa zai je aure ta ba zai yi baya to haka ma wajen mallaka to wa talaku sai batun saki biyadil abdi duna sayyid yana hannun bawa ne ba yana hannun ubangidansa ba idan kai ubangida ka riga ka yi aure wa bawanka to saki yana hannunsa ne ba kai ne mai sakewa ba wala talaka li sabiyyin sai dai babu saki a hannun yaro idan kana da yaron da bai da wayo sai ka masa aure to ko ya sake sau dubu sakin bai yi ba sai ubansa ya sake haka ma mahaukaci warai da gaske ko wani tabebbe za a yi ya zuwa a ce to fa yana da problem ta ce babu damuwa babu damuwa ka ya wurin shi kuma da ya zo problem ɗinsa ya ce na sake ki na sake ki ba ta saku ba sai idan ubansa ko waliyinsa ya zo ya tabbatar da sake tukuna wannan kenan wal Lakatu duk matan da aka mallaka mata saki kawai saboda daɗin zama ya yi zama kace wa matarka ka ba ta sakin igiyan auren duk yana halunta da yayi abin da ta ga dama wal mukayyaratu da wanda ka bata zabi kace to tunda abu ya kici ya kicin yawa na baki zabi in kin zabe ni mu ci gaba da zaman aure idan baki zabe ni ba to shikenan na yadda ayin in ka kuskura ka fada wa matarka haka shikenan magana ta kare ko ba lalle ta yanke hukunci a lokacin ba don saboda mala yana so ya mutu. abin nan wani tabaibayi ne me ce lahuma suna da yancin anyafiya su yanke hukunci ma da ta fil majalis matukan suna wajen to wanda ka mallaka mata ita za ka yi ce na mallaka miki ne daga nan zuwa awa ɗaya ko kuma kafin mu rabu in ka gaba ta yanke hukunci ba sai ka ce da Allah ki je ki kawo mu ruwan sha Eh, in ta je ta ɗebo ruwan kyan ta kawo maka in kuma cikin ɓacin rai ne za ta ce ba zan kawo ba to kai kasan akwai danja don idan akwai irin wannan ɓacin rai ma babu yadda za a yi a ce miji ya sake igiyan auren gaba ɗaya ba da mata don yana ba ta za ta ce uku na yi sai a zuwa na dibi-dibi amma zaɓi cikin natsuwa ana iya ba da zaɓi saboda annabi ya ba da zaɓi wa matansa da ce na ba ku zaɓi kuma ya ba su lokaci lokacin da nana aisha ta zo ya ce ta je ta yi shawari da babanta saboda haka yanka ba da zaɓi wa mace sai ta ce ni na zaɓi saki ka ce ki je ki samu baba in kika samu baba ningi duk abin da ya yanke tayanku suke nan ita samu babanin gecin sake yayi ni ne za a mun haka ni ne za a mun haka shekara kaza ina aiki shekara kaza ina karɓon fenshin, shekara kaza ina kaza ni ne za a mun haka a riga an damu damu shi ta ake son abu cikin nazuwa saboda akwai kukuren da za a samu su matan ne suke da kurakuran su sa ban da garaje ya sa ake son masu hankali su shigo ciki saboda haka idan zaɓi ne ta ce ni na zaɓi zama da kaikacin un-un, mm, mm, mm. ni na zaɓi saki un ya sa kacin za su yanke hukunci tun da wuri maka yi musu kashe na ba ku zaɓi ko na ba ki zaɓi amma ki je ki shawari da yayanki ko da babanki za mu yi magana da yayanki amma ba da ke ba to ya fi sauki don ka bari za ka yi magana da matan ita in tana son abin da za ta yi ce ni mun tattauna kawai saki fa kaza kaza kaza ka ce to shikenan ka rubuta takarda ka bata sai daga baya sai a turo yayanta ce ya aka yi haka me yasa ka yi kwarai da gaske to yana da kyau kai ka yi amfani da hankalinka hmm. walahu an yi nakira almumallaka kasa fi mafaukal wahida wanda ya mallaka mata saki idan ta sake sama da ɗaya, to yana iya mutu ya ce bai yadda ba walai talaha fi takhiri illa wato an takdiya illa misalati su mala nukura talahu amma in zaɓi ya bata to in za ta yanke sai dai ta yanke gaba daya ko bai sai ya mutu ba wannan kina abinda malaman fiƙe suka fahimta to amma ko da zabin aka ce saki daya a to in kaje an zo an ce saki daya to akwai sassauci to bai kamata saki da yamma yi shi ba gaskiya yasa ni ba na goyon bayan mutum ya ya sake saki a hannun mata ni ba na goyon baya gaskiya saboda illa saboda hatsari yana hannun maza ma ya aka kare balle yana hannun mata eh sai maganin ila'i Shi shine matarka ta ɓata maka rai ce billahi la ilaha illa huwa zan sake kwanciya da ke ba billahi la ilaha illa huwa bazan sake wankan janaba da gare ki ba zamanin jahiliya duk wanda ya wannan ranzuwa sai yake karanta ko biyu sai Allah ta'ala ce lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu talata fa inna Allaha sami'un alim sai Allah ya ce to wata hudu ne in kai rantsuwa to sai kai kafara sai a dawo in kuma ba haka ba to a hakura bayan wata hudu cur sai ka dawo ina fata an gane wa kullu halifin ala tarkil duk wanda ya rantsuwa bisa barin saduwa da iyalinsa aksara min arba'ati ashhurin fiye da watanni hudu fa huwa mulil ya zama mai ila'i wala ya qawa alaihi salam amma saki fa ba zai hauku ba illa ba da ajalin ila'i sai bayan ajalin ila'i ya zo wa huwa arba'atu ashhurin lil hurri shine watanni hudu ga da wa shaharani lil abdi da watanni biyu ga bawa hatta yuqifahu sultan sai a samu sarki ko alkali sai a ji a faɗa masu sai ce to wata hudu ya yi mai kace ko ka koma ko a rubuta saki ina fata an gani eh, wani lokaci ko kwanan ma ya faru wani ne ya zo ya samu matarsa ba ta nan kawai sai ya kulle kofa ai kwaɗan da ke ciki sai ya balle ya sayo sabon kwaɗo sai ya rufe ta dawo sai ta ga sabon kwado sai ta tafi gidansu da kuka aka je ana tattaunawa sai tsofi suka ce ai saki ne ai saki ne wasu suka ce a ya kamata a bincika sai ya eh, kusan ana haka to da suka yi tambaya sai aka ce abinda ya kamata shine a kira shi da ce yana da kyau su kira shi su tambaya me ya faru in ya ce kulle kofan nan da ya yi ya balle kwadon ya samo wani sabon kwado ya kulle yana nufin saki ne ya tabbatar sai ya tabbatar a gaban ku saki ya tabbata da aka tambaye ki sai ya ce ba saki bane ki yayi maganin ta ne don ya hana ta fita kun san waɗansu yadda kuka san wato sun ci kurege ko iyayen su sun ci kurege a ƙauye yawan fita ah, kawai sai ga mace tana fita babu gaira babu dalili kana tare ta amma za ta fita sai ta nemi dalili wata in ba ta fita ba sai ta yi zazzabi don Allah ta'ala ya halaka da irin wannan mata banda garaje kwarai da gaske banda garaje banda garaje wata fa ko makwabta sai ta fita kana fita za ta fita kuma ba wai iskanci suke yi ba a'a wato kafan ne kamar yadda na faɗa muku ina jin sun fi kafan kurege ne eh, ina jin ana cin namun eh, wannan ya tuna mini lokacin da a waɗansu dabbobi lokacin da muke yara aka yanka su akan keɓance waɗansu sassa sai a ce karkuci saboda <laughs> wato kamar canfawa aka yi eh, kamar yadda kaza idan aka yanka kaza da sai a kira yara sai a ba su kai din sai a ce kuci kan kaza har da kwakwalwan ce ake yi suka ce kwakwalwa din ne kan sa ilimi saboda aka kayu kan kaji da muka ci ba musan yawansu ba amma kaga yanzu aka kawo maka kan kaza kai ai ko zo aka yi a gidanka aka kawo maka da kan kaza da kafafuwa ina jin za ka ji ba za ka ji ba za ka yi ci ba eh ba za ka yi ci ba to ai kaman haka ne saboda haka don ya cire kwadon ya sa wani sabon kwado tambayan sai kamata a yi shi wannan da aka tambaye shi ya ce wala yawan fita take shi ya hana ta fita ya sa kaman ya san za ta fita sai ya dawo da ya dawo ya gani shine ya dauko abin balle kofa ya balle ya sa sabon kwado ya rufe kirif da aka ce to baki da kirki ba daidai ba ne kaza kaza kaza abin da ya kamata ke na'am to don haka duk wanda ya zo ya wannan sai a tsayar da shi in aka tsayar da shi sai a ji menene dalili sai a sasanta tsakaninsu wa man tazahara min min amra'atihi wanda ya zihari fa yace matarsa tana kama da mahaifiyarsa yace in na sadu da ke to kam kan na sadu da mahaifiyata ce ina zihari su mutanen da suna yin haka wato mutum ya debo da faɗi to a lokacin jahiliya suna yin haka in suka yi haka to mace ta haranta kenan to wani dattijo kawai ya yi ne sai ya je yi wa 'yar uwarsa haka auren dangi aka yi musu ita ce haula shine ta kawo kara wajen annabi manzo Allah ya ce to ya kai ai aure tsakanin ku har abada ko rabu kenan shine ita kuma tana ce a sake dubawa ne a sake dubawa ne shine Allah ya saukar da kan sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma dalilin da yasa aka saukar da hukuncin zihari kenan sai sa sai musulunci sai ya gyara to in ya kasance kana da karambani kana da fade-fade to ba za a ka hakan ba kwarai da gaske amma ma wani tunani ne za ka zo ka ce wa matanka yin ka kwanta da ita kamar ka kwanta da mahaifiyarka a wanda ya gwada kamar kai takin bariki ne ko tarbiyyan bakin kwalta ne kwarai da gaske mun fi ne za ka ji mutum yana faɗin waɗansu maganganun da ba su dace ba a yin kai hankali ya kamata ce ka abin nan ko in ka girma ya kamata ce ka yi hankali akwai kalmomin da bai kamata a ce mutum ya faɗa ba ai ko mai shekara 60 ne ko 70 kaji yana zagin matansa ko yana za kun ci kaza kaza kaza to duk yadda aka yana da problem wannan ba dattijo ne tsohon bariki ne zakamin kantin ne ya take yake fadin waɗannan ba a haka ba a haka ko ƴaƴanka ne kana faɗa musu manya-manyan ashar bai dace ba na'am don haka wa manta zahara duk wanda ya yi zihari min ra'atihi da matarsa fala ya ta'uha to a ka'ida ba zai sadu da ita ba hatta yi kafira ta yayi kafara da ɗayan abubuwa guda uku na farko bai take rakabatin mumina ko ya yanta baiwa mumina salimatin min al-uyubi ko bi tattiya daga ainihin dukkan aibobi laysa fiha kirkun sannan babu tarayya cikin ta wato na mutum ɗaya ne wala tarafun bin khuriyya babu wani bangare na yanci a cikin ta wato baiwa ce su kutum ya saye ta su kutum ɗinta fa illam yajid idan bai samu baiwa ba to sama sai ya azumin shaharaini mutatabi'aini azumin watanni biyu a jere fa illam yastati idan ba zai iya ba saboda ulsa ba irin ulsan zamani ba ulsan gaskiya to at'ama 60 miskina sai ya ciyar da miskinai guda sittin muddaini li kulli miskinin ga masabar malikiya suka ce muddu biyu da kowane miskini don abin da ake nufi suka ce wannan zihari ya bambanta da maganar ranzuwa a rantsuwa Allah tabaraka wa ta'ala yake ku ciyar da su min ausati masu imuna ahlikum daga tsaka tsaki to tsaka tsakin nan mutumin da yake cin tuwon masara yake cin tuwon shinkafa yake cin tuwon dawa to wani gari ne tsaka tsaki masara to in yazo fidda tsakanar abin nan fidda kafara na rantsuwa to a cikin garin masara tuwon masara kenan zai bayar shine min ausati masu imuna ahlikum ina fata an gane to amma anan tun da ba ce min ausati masu imuna ahlikum ba to ana nufin higher don akan abin da ya faru a zamanin annabi lokacin da aka zo ce yanta baiwa ya ce bai da hali aka ce azumin watanni biyu jere ya ce wai ai ba zai iya ba azumin farilla ma da kyar ya ce ya ciyar da miskinai sittin ya ce aiki talaka ne aka ce to za a taimaka masa kwarai da gaske can kawai sai aka kawo wani a annabi wanda ya kai mudu ainihin sa'i an ce mudu ne ko sa'i ne ya kai wajen 60 mudu na biyu 60 mudu na biyu 60 to za a ba da mutane 30 kenan za a ciyar da mutane 30 kenan ko da yake mutane da za a ciyar da su ai ba 30 ba ne wanda za a ciyar da su nawa ne eh? Eh, ko sa'i 60 ne suke magana eh. suka ce wanda yake za a ba da mudun nabi wa mutum abin na wato ana lissafi ne a irin wannan waɗanda za a nemo su a ba su abinci manoma na kauye amma wajen rantsuwa in za ka yi ka fara to ka samu yan binni su ne za ka ba su abinci akwai bambanci ko ba bambanci yawwa saboda kai kana binni za ka ci shinkafa gwangwani daya in an dafa maka gwangwani daya naira 20 ne ko eh ɗaya daya na shinkafa nawa ne ke naira ɗari ne ko to gongoni daya eh da za alhaji baban gida kana dafa masa gongoni daya ma abin nan musamman ma akwai hade-hade an dafa maka gongoni daya akwai nama a ciki akwai su kabeji akwai su karas a ciki akwai su latas a ciki duk an jibga akwai irin naman nan da na kaza wanda yake bajewa a ciki eh gongoni gwangwani da ya yi yawa ba zai iya cinyawa ba amma wannan da ya gagara cinyawa gwangwani daya idan ka samu dan ƙauye shi kuma manomi gwangwani biyu ma wato zai tashi da shi gaba da duk wannan hada-hadan zai tashi da shi ya ce akwai kari ne haka ce babu kari sai ya ce to ku bani ruwa sha kai kadai sun dora a kai eh, ruwa sha kai kadai lita nawa kenan Eh, lita hudu ko? eh zai ka da koshi ba da shi yasa aka ce kowane miskini a baki mutum na biyu guda biyu shine wanda in ya dafa zai ce ya koshi eh, amma dai na lura ko yanzu ma mutanen kawai ba su cika ci ba eh, mutanen kawai ba ba su cika ci ba gaskiya na sai dai fa ku sani wala ya sa'u hafi fi lailin aw kada ya kuskure ya sadu da ita cikin dare ko rana hatta karyar qadiyal kafara sai ya gama kafara fa in fa'ala zalika in ya yi karambani ya aikata haka falyatub ila Allah azza wa jalla to lalle ya tuba zuwa ga Allah madaukaki fa in kana ba ba'da an fa'ala ba'da kafara sai dai kuma idan ya sadu da ita bayan ya ya aikata wani bangare na kafara ne bai ta hamim ya ciyar da wani bangare kamar ya ciyar da miskinai talatin ko ya azumi talatin saumin ko azumi falyaftali ya hato duk sun rushe ya sake daga farko ya yi maganinsa kenan maganinsa kenan ka'idan kenan wanda ke ake kira saddan lizzariya in ba haka ba sai ya yi ta wasa da dokokin Allah kasan ko duk wanda ya yi wannan gobe zai sake zai hari ba zai sake ba wala ba asa sai dai a nan babu laifi bi ittil a'wari a yanta mai ido ɗaya fi zihari a cikin zihari wa waladin zina da kuma ɗan zina wannan shi bai da laifi waɗansu malamai sun ce la mafhuma li haza ba manufa ga wannan saboda ai ta binsa ana ce ɗan zina ne ana ta gwada shi ba daidai bane ba daidai bane kwarai da gaske amma mai ido ɗaya fili ana gani ai saboda tsarin yanta bawa ana son a samu lafiyayye in wanda dama yake da problem ne to dama mai shi ya damu da shi yana so ya rabu da shi ko ba ka bane eh yasa to amma an san mai ido ne za ga wani mai ido daya na aikin da masu ido guda biyu ma ba sa yi to in ka samu wannan za ka iya sayan sa sai ka yanta shi wa yujzi usagir yaro karami ma ana iya yanta shi sai dai malamai da yawa suka ce gaskiya wa man salla wa sama ahabbu ilaina duk wanda ya azumi ya yi sallaye azumi ya balaga to wannan shi ya fi soyuwa a 'yan tashi amma kun ga waɗansu malaman zaure suna wa man salla ba sama duk wanda ya yi sallaye ya yi azumi sittin a habbo ilaina alhali ba haka ba ne wa man salla ba sama a habbo ilaina ana nufin dubba wanda yake ya kai ya yi sallah ya yi azumin watan ramalana to shi ya fi cancanta a 'yan tashi yaro karami dama a wajen uban gidansa ma damuwa ne wannan kenan fa ile ani ka tsine mata ta tsine maka Allah ya sauke wal'anu baina kulli zawjayn li'ani a tsakanin dukkan ma'aurata guda biyu yana wakana ne fi nafi hamlin wajen korewan ciki yudda'a qablahu al istibrau aw ru'yatu zina wanda dai ana ganin kamar ta samu tsarki bai sadu da ita ba shine istibra'i ko kuma an ganta tana zina kalmir wadi fil mukhula kamar matsayin tozali a cikin tandun tozali ga masabar malikiya ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda biyu ne ke sawa a iliyani amma su suna ganin ƙazafi bai kamata kana zargin matan sai aka ce a zuwa iliyani a mutumin da ya tafi wani waje ya je bai sadu da iyalinsa ba na tsawon shekara guda sai ta haihu waye mata ciki akwai possibility maniyinsa ne ya makale ta haihu kuma sai ta sake haihuwa ko ya tafi cirani ya je ya shekara biyar amma duk shekara sai ta haihu Eh, to hanya mafi sauki da zai kore waɗannan 'ya'ya ko wannan haihuwa shine su yi li'ani saboda ya fi kama hankali tunda bai sadu da ita ba shi kuma ba aljani ba ne ko aljani ba ɗauko shi yake cikin dare ba yaya aka yi ba shi buwa yake yi a boye ba a ce shekara biyar kuma duk shekara sai ta haiku. ko gashi tana haikuwa ya tafi ya batta tana haikuwa ya dawo ya samu ta ta zuba masa yaya to sai yayi liyani ko kuma kawai sai tarab ya kama ta da wani gashin nan suna fina in tarab ya kama ta da wani to shi kenan wannan babban abin da zai kubutar da shi don saboda idan ya gansu suna yi ya je ya samo shaidu kafin ya samo shaidu guda biyu adilai irin limamai yana da wahala kuma matar ka ce ka gani da idonka ka zo ku sake zama da ita hankali zai kwanta ba zai yi ba shi ya yasa musulunci ya ce ku zo ku yi liyari billahi alladhi la ilaha illa huwa na ganta tultul, tul billahi alladhi la ilaha illa huwa na gani billahi alladhi la ilaha illa huwa na karshe kuma sai ka ce to an karya kake Allah tsine maka saboda in baka gani ba zai wahala kai haka idan ka yi wannan abinda zai kubutar da ita yadda ka zo kai billahi lazi sau biyar kai la'ana sau biyar haka ita ma ya kamata ta yi zo ta yi ta rusa abin da ka yi in ta rusa abin da ka yi ta ma ta ce billahi lazi la'ilaha illahuwa illa ƙarya yake yi billahi lazi la'ilaha illahuwa illa ɗanta ne billahi lazi la'ilaha illahuwa illa ne misali ce na ƙarshe kuma in ƙarya take Allah ya matsaye kushi da ita to a nan babu mai gaskiya tun da ta yi kayi babu mai gaskiya amma ƙarshen hukuncin kenan sauran za a bari wa Allah sai an je lahira sai dai kuma babu aure tsakanin ku har abada sai a raba ku ɗan da ake rikici a kansa nata ne tunda ka kore shi amma in ka dawo ka ce naka ne kuma to sai ya kama ka yi maka bulala tamanin a daka ka saboda ka mata ka cutar da ita don yana iya yiwa haifi dan daman ciki ne ke sa aka ce ba a wannan garaje mai wa ciki ne sai bayan an haihu sai a gaishe sak turakin wane ne misali to kaga ba yadda za ka yi saboda da ko uba ko kaka ko menene a samu yana kama da juriyar gubansa ya za a yi yasa ba a karambani ina fata an gani to yanzu an ce akwai bincike da ake abin nan din saboda bincike na zamani da sauransu waɗansu malamai sun yadda da wannan tsari waɗansu kuma ba su yadda da wannan tsari ba eh. saboda 'yan kana zarginta da wani za a je karfi da yaji a ce a je a dauko jininsa to babu wanda kake zarginta da shi sai an matse ta an ce wane kaga duk wannan tonon asiri ne wanda musulunci ko bai ce haka ba to an ka je ka gwada jininsa za a je a ajiye ne jinin kowa ya zo asibiti sai an gwada jininsa sai a gwada da na wannan to ai za a samu kamar mutane goma sai a ce duk waɗannan kwartayenta ne eh to yana iya ma samun kamanni kwarai da gaske yanzu misali saboda tsaban shakuwa tsakanin liman da na'ibinsa na'ibi zai iya haifan 'ya'ya sai ga suna kama da liman ko ba gaba ne mala <laughs> Allah ya kyauta to saboda haka jos saboda zargi to bai kamata ya shiga wannan hatsarin da yawa ba haka hmm. le fa fil li'ani fil shi yasa ga masabar malikiya wajen kazafi aka samu sabani ana ganin kar a fada da abin saboda a ce a zo ai tsinuwa biyar ai tsinuwa biyar guda goma gaskiya hatsari ne yasa aka ce dole a samu mai wazi a kusa shi mijinki zai fara kafin ya fara a ce ka ji tsoron Allah in ya yi hudu a ce dakata dakata karkai na biyar saboda in ya fata a na biyar din abu ya watse ita kuma in ta noke kunga automatically hukunci ya haukanta amma yi mata wa'azi ita ma in ta yi hudu a ce ki ji tsoron Allah don abin da annabi ya yi kenan an ce lokacin da aka yi hada kamar matan da aka yi abu za ta fasa sai danginta suka ce karki ba mu kunya sai ta yi ta biyar to ga in akwai ma wani abun nan nito gara rabu haka kawai a sake shi kenan saboda su yara a sama musu mutunci ta ma a sama mata mutunci a samu kawai na ciki na ciki in an je a warware Allah ya sauwake hmm, saboda babu daɗi wa idza taraka bil li'ani idan sun rabu ta hanyar li'ani lam yatanakaha abadan har abada ba za su yi aure ba ko da su suka rage a duniya wa yabda azwaju miji shi zai fara fa yalta'inu yayi la'ana arba'a shahadatin billah yana hada shaida da Allah sau hudu thumma yukammisu bil la'ana sannan yayi nabiyar din da la'ana bai nasin qur'ani ko lokaci yayi suna miti biyar ai mun kara to sun maltalta ino hiya arba'an aizan ita ma za ta yi rantsuwa hudu wato su bil gadabi kama zakara Allah subhanahu wa ta'ala za ta cika da hushin Allah kamar yadda Allah ya ambata wa na latiya idan ta noke ta kiran tsuwar rujima sai a jefar da ita sai a jefe ta in kanat qurratan muhtana idan ya ce wanda yake ta taba aure bai watsayin wato an taba saduwa da ita ta kaddama min haza zauji au ujin gairi wanda ya gabata da wannan miji ko wani mijin ba wa illa in ko ba taba yin aure ba wannan shine aurenta na farko julidat mi'ata jalda sai yi mata bulala dari wa innaka la zauju idan shi mijin ne ya noke Eh, bayan an zo duk an taru juli da sai a masa bulala haddal kasafi samanina bulala tamanin ko bayan an yi kuma daga baya sai ya zo yana ce wallahi na yi kurkure wallahi na tuba to ku tafke shi eh, a samu kato ya daka ki wallahi ka bihil walad kuma hada ki da ɗansa walil mar'ati sai hukuncin kule shine zobe shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh